na nesa da na kusa wayanda ke tare da mu da waɗanda ke kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta talata 26 ga watan ramadan hijira 433 wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan august miladiya 2012 muna na a cibiyar sahabbai tsohuwar kasuwa sakkwato don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan allah ya muna muwafaka daga munkatar da abin da za mu karanta kuma ya ba mu ikon aiki da shi muna cikin suratu hud Eh, muna cikin suratun ra'ad a jiya karatunmu ya tsaya ne aya ta goma sha hudu inda allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya yake mana bayani cewa kira wadda an ta gaskiya to lahu tashi ce shi allah wannan kiran idan za a kira wani don neman bukata in za a kira wani don neman agaji in za a kira wani don neman duk wani abin da ake nema duniya da lahira to idan aka kire Allah to an yi kira ta gaskiya an kire wanda ya cancanta a kira amma da zaran ba Allah aka kira ba to wannan kira ba ta gaskiya ba ce idan bautawa za a yi wane ne cancanta a bautawa Shi ne Allah da zara aka bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan bauta ba ta gaskiya ba ce ba azata inda ta dace ba sannan Allah ya ce muna waɗanda ke bauta wa wani Allah suke kiran wani Allah a lokacin da suke neman taimako suke kiran wani Allah a lokacin da suke neman agaji suke kiran wani Allah a duk lokacin da wata bukata ta taso musu to Allah ya ce waɗannan fa da suke kira ba su karɓa kiran da suke musu shi ko Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku kire ni zan karba muku to duk wani wanda aka kira wanda ba Allah ba to ba zai karba kiran da ake mai ba ko an shekarar nawa ana kiransa ba zai karba ba ah, shi ne Allah ya ce har idan zai karɓa wanda ba Allah ba in zai karɓa kiran da aka yi mai face kamar wanda zai zo bakin gulbi ne ya shimfiɗa hannuwansa ya ce ruwa su faɗa bisa ga hannuwan kuma su tashi su zai a cikin bakinsa idan haka nan ɗin ba zai yiwu ba to ma kiran wani Allah to ko an kira ɗin ba zai karɓa ba Allah ce waɗannan ruwan kuwa ba za su isa bakin mutum ba sannan a ƙarshe Allah ce kiran da kafirai ke wa wani Allah wannan kiran ba ta zama ba face a cikin ɓata. to a yau za mu tashi aya ta goma sha biyar kamar yadda za mu ji a bakin alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال to ƙarin tabbaci da cewa Allah shi ne wanda ya cancanta a bautawa shi ne wanda ya cancanta a kira a lokacin da duk wani abu ya zaburo ya ce walillahi ya man fi samawati wal ard don halittun da ke cikin sammai mala'iku ne da sauran halittu waɗanda muka ji sunansu da waɗanda ma ba mu ji sunansu ba wal'ar da kuma halittu da ke a ban ƙasa waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba duk gaba ɗaya lillahi yasjud Allah suke wa sujada wato Allah suke bautawa idan ya kasance haka nan ne to mu mutane masu hankula saboda menene ne za mu raba bauta kashi biyu mu ba Allah rabi mu ba gumaka rabi saboda menene za mu kasa abin nan kiran da muke kashi biyu mu ba Allah rabi wani lokaci mu kire Allah sannan mu ba wasu mutane daban wani lokaci su muke kira ba Allah muke kira ba saboda mai muke haka idan ya kasance duk da halittun da ba su da hankali gaba ɗaya Allah suke bautawa ba su raba bauta kashi biyu sun ba Allah rabi sun ba wani rabi ba to mu ma ashe mu ke da ke da hankali aka aiko mana manzo aka saukar mana da littafi to mu ya kamata a ce mu bi Allah sau da ƙafa sannan kuma mu bauta mai ba tare da mu raba bauta kashi biyu a wani lokaci mu kire bokaye a wani lokaci mu kire Allah haka nan ba daidai na ba waɗannan da ke cikin sammai da ƙasa suna bauta wa Allah ne tsau'an wasu suna yi ne bisa ga eh, biyayya ba tilas ba don sun ga dama ne ganin cewa haka na shi ya fi dacewa sai su wa Allah ɗan su bauta mai wa karhan wasu kuma tilas suke bauta wa Allah ba don sun so ba don dai gudun ko da kar a kashe su ko kuma gudun wani abin da suke gudu amma ba suna yi ne don Allah ba sannan Allah ce wa zilaluhum haka ma inuwoyinsu a lokacin da muke wa Allah sujada inuwoyinmu ma suna wa Allah sujada ne a lokacin da mala'iku ke wa Allah sujada inuwoyin mala'ikun ma suna wa Allah sujada ne a lokacin da duk wasu ƙwari da duk wasu tsiro ke wa Allah sujada to inuwayinsu duk suna wa Allah sujada ba su kaɗai ke yi ba tare da inuwayinsu ba sannan Allah ce wannan sujadan suna ne bilguduwi da safiya wal asali da kuma marice haka na abin ke kasancewa wato koyaushe waɗannan bayan Allah suna bauta wa Allah ne ba su raba bauta su ba wani daban su ba wani daban kuma wannan shine cancanta Allah maɗaukin sarki ya aiko manzanni ne don duk gaba ɗai a karɓa kiran manzannin na abauta mai idan ba haka nan ba to ba abin da ya dace ba to dalili da ya sa kenan Allah ke labarta muna cewa duk halittun da ke sammai da ƙasa to Allah suke bautawa tare da inuwayensu baki ɗaya lokacin da suke sujada na'am قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار to Allah madaukakin sarki yana ce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tambayi waɗannan da ke bauta wani Allah ka ce kulka ce musu man rabbu samawati wal wane ne ubangijin sammai da ƙasa wato ka tambayi waɗanda ke bauta gumaka wata lici sammai da kuma ƙasa kul idan su ba su ce Allah ne talice su ba kul ka ce to Allah Allah shi ya talici sammai da kuma ƙasa to idan sun baka amsa cewa Allah ne talici sammai da kuma ƙasa to kulka ce musu afatta khassun min dunihi auliya to yanzu idan kun san Allah talici sammai da ƙasa to kun dawo kuma ku riƙi min dunihi wani wanda ba Allah ba auliya a shine abin bautawanku shine masoyinku shine majibincinku shine kuke runguma shi kuke biɗa taimako shi kuke biɗan bukata gare shi alhali kun san ba shi halicci sammai da ƙasa ba Allah ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗannan da kuke bautawa koma bayan Allah gumaka da wasu waliyai da wasu kaburka da kuke bautawa Allah ce la yamlikuna li anfusihim naf'a ba su mallaka wa kansu naf'an wani amfani ba su iya wadatar da kanunsu balle ku ce za ku neman wadata gare su ba su iya talauta wani balle ku ce ku kun je don a talauta muku wani su don kansu ba su iya wadatar da kanunsu su ba kanunsu haifuwa balle ku ce haifuwa za ku nema gare su ba su iya ba kanunsu lafiya in suna cikin rashin lafiya balle ku ce lafiya za ku nema gare su duk abin da kuke nema na amfani ba su iya amfanar da kaninsu balle ku da kuka je nema su amfanar da ku wala darra sannan ba su iya cutar da kanunsu ba su iya sa makaninsu rashin lafiya da balle ku ku ce za ku wurinsu don kuna son ku sanya ma wani rashin lahiya a ce a je inda bokawa ne duk abin da zai ya sani domin mu haukatar da wane ko mu sanya mashi washir lahiya wanda za a kasa magani Allah ce ba su yi amfanar da kansu ba su iya cutar da kansu saboda haka ba su yi wa kowa komi kenan Allah ce ma'ana bi kul ka ce musu hal yastawi hal wal basir shin yanzu al makafu wal basir da mai gani za su zama daidai bai yiwuwa saboda haka da imani da kafirci ba su zama daidai inda za a ba da zaɓi ne a cewa da da talice ka makahu da talice ka mai gani wanne kake so da wanne zai zaɓa kya zai a talice shi mai gani to ga imani da zai kai ka aljanna ga kafirci da zai kai ka wuta to a gashi an baka zaɓi ashe mai hankali wanda ya kamata ya zaɓa imani wanda zai kai shi aljanna Allah ce am ko kuwa hantasta tastawi zulumatu wa nur shin dufai da haske suna zama ɗaya ba su zama ɗaya duk wanda ke cikin duhu yana son ya zan cikin haske duk wanda ke cikin haske kuwa bai kauna ya koma cikin duhu ashe kenan ba su ɗaya to a ce yanzu haske na imani da dufu na kafirci ba a kwatanta su a ce ai duk ɗai ne saboda aka je ka bauta wanda kake bautawa mu kuma ka barin bautawa abinda muke bautawa wannan ɗin wauta ce to Allah ce zulumat dufai wato abin nan kafirci nau'i ne daban-daban daban-daban daban-daban daban amma gaskiya guda ce imani guda ne ba cewa wani ya imani da abu kaza shi kuma wani da abu kaza imani shi kuma wani da abu kaza imani amma kuma duk taron su duk gaba ɗai za a ce musu mu'minnai bai yiwuwa amma a wurin kafirci za a isko wani gumki kaza ke bautawa wane shi kuwa nan yake bautawa wane shi ko wani abin da maciji yake bautawa wane shi ko tauraro yake bautawa abin bauta sun zan daban-daban daban-daban amma kuma dukkansu kafircin ne shirka ce shi yasa Allah ce zulumat dufai da yawa don ababen da aka rika abin bautawa bancin Allah suna da yawa saboda haka Allah ce zulumat amma shi Allah duk wanda ke bautawa Allah to gaba ɗaya sun tattaru ƙarƙashin annur haske ne guda ce kawai idan mutum Allah yake bautawa to shi kenan Allah nan guda ne yan ko ba Allah yake bautawa ba to sannan ne zai kama abin da yake bautawa sai shi ma a danganta shi ga wannan abin Allah ce am ja'alu lillahi shuraka Allah ce a'a su dai waɗannan mushrikan sun sanya wa Allah ne shuraka abokan tarayya suna ganin cewa Allah na da wasu abokan tarayya khalaku waɗanda suka yi halitta ka khalqihi kamar yadda Allah halitta fata sha bahal khalqu alaihim sai halittun nan suka rikice suka kasa ganewa waɗanne halittu ne Allah halitta waɗanne ne kuma gumakan mun ga suka halitta sai halittun suka rikice gare su wani ka ce musu Allah wa khaliku kulli shay to ba wani wanda ya talici komai sai da Allah shi ne matalicin kulla shay duk komi baki daya babu gunkin da ya taimaka ma Allah ko da a wurin halittar fiffiken sauro ne bale a ce shi ma gunkin tun da ya halitta wani abu to ai shi ma cancanta abota mai to babu shi yasa Allah ya tambaye su ko dai kuna ganin gumakan na sun yi wata halitta Allah shi kuma ya wasu halittu sai abinda gumaka suka halitta ya rikice suka rikice suka kasa ganewa shi yasa kuke bauta musu ko a'a sai Allah ya kore baki ɗai cewa to ku sani Allah shi ne mahalicin duk komai baki ɗai wahuwa sannan shi Allah alwahid shi ne makaɗaici alƙahar kuma mani marinjayi Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya bai da abokin shawara bai da abokin ganawa in ya tashi lamarinsa ba sai ya shawarci kowa ba <clears throat> sannan alƙahar marinjayi ne ba abin da ke buwayan Allah subhanahu wa ta'ala أنزل من السماء فسقت أودية بقدرها waɗanda suka ƙunshi balaga da abin nan ƙarƙashin balagan ya amfani da attashbihu Allah ce an zana minas sama ima'a Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa minas sama'i daga giragizai fasalat audiyatun bi qadariha sai kowane gebe ya kwashi gwargwadon ruwan da yake iya ɗiba sai a ga gebe na ta kwalala da ruwa fahtamala sailu zabadar rabiya waɗannan gebe da ke gudana da ruwa za a ga kowane gebe ya kwaso kuma kunfa da tunkuba sama gare shi wani bin ma ina zuwa iske ruwa sun kwanta a fadama ga tunkuba a sama sai a ɗauka kamar cewa babu ruwa can ƙasa alhali ruwa na can kindim a cikin abin nan ƙarƙashi to gebbon da ke kwaso tunkuba su ne ke kaiwa can a cikin fadamu. Allah ce banci waɗannan gebe da ke kwaso tunkuba samansu wa yi yuqiduna na fil nar haka ma abinda mutane ke hasawa finnari a cikin wuta a azatan da ko kuma tukunya na narke darma ko narke azurfa ko narke zinari bisa wuta ana zugawa ana zugawa ana zugawa a lokacin da darman nan za ta narke sai a ga ga kumfa ta taso sama ga daudan abin nan darman ta yau sama yan azurfa ce kuma haka nan in zinari ne ma haka nan a lokacin da aka hasa wuta lokacin da za su narke sai a ga ga datti ɗin duk gaba ɗaya sun yo sama sai a yaya datti ɗin nan saboda me ake narke darma ko zinari ko azurfa ibtiqa a hilya don neman ababen kawa da su ne ake zina abin nan da mundaye da sarkoki da zobba da makamantansu au mata'in ko kuwa ana abin nan kera ababen morewa ababen amfani da su na yau da gobe kamar kofi da ake yi in na zinari ne in kofin azurfa ne da dai makamantansu da kube takobi duk ana yi na zinari ko azurfa to waɗannan abin da muke hasawa a cikin wuta zabatun misluhu su ma suna ɗauke da kumfa irin yadda gebe ke ɗauko kumfa to Allah ce ka zalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar yadda Allah ba mu wannan misalin to haka ne yake sanya misalin alhaƙa gaskiya wal batil da kuma ƙarya haka Allah ke ba mu misalin imani da kuma kafirci a cikin waɗannan misalai biyu da Allah ya ba mu wani misali ne na imani wani misali ne na kafirci misalin da Allah ya ba mu na gebe ruwan da Allah ke saukarwa a sama ƙur'ani kenan da Allah saukar mana a sarin samaniya shi ne Allah ya mana misali da cewa ruwan sama an saukar da ƙur'ani kowane gebe ya ɗau gwargwadon ruwan da yake ɗauka me ake nufi da gyabbu a nan zukatan al'umma kowace zuciya ta ɗau gwargwadon imanin da take ɗauka game da alkur'ani da aka saukar babu shakka kamar yadda muka san gyabbu wani gebe ya fi wani girma wani geben ya fi wani zurfi saboda aka duk geben da aka fi ya girma to za a ɗauki ruwan da suka fi ruwan da yake ɗauka to haka ne ma zukatan mutane sun bambanta a wurin ɗaukan imani wata zuciya imanin da ke ɗauke a cikinta ya yi ƙarfi bisa ga imanin da ke cikin wata zuciya to menene kumfan duk kumfan da gebe ke ɗaukowa wannan kumfan dama ba amfani gare ta ba to saboda haka su ma waɗanda suka kafirce ma alƙur'ani to su ne kumfan da gebe abin da ya ɗauko su gyabu sun imani don sun ɗauko ruwa sai ga kumfa kuma samansu to kumfan nan da ke sama kafirci na aka ɗauko a sama to idan ana tafiya za a ga gemin na ta watsi da waɗannan kumfa da tunkuɓa da ta yayo har lokacin da za ta a cikin fadamar da za ta zuba idan aka ji aka zuba cikin fadaman ma gyabbun na abin da kumfa da kuma tunkuɓa za a ga sun koma gefe guda sun lallake ga ciyayi da dai makamantansu sai a ga cewa ga ruwa garau narau suna gudana tahiya yanzu mutum ya je gulbi ne watakila ko tunkuɓa ko ɗaya bai gani saman ruwa alhali gyabbu ne suka yayo suka ɗebo ruwan suka kawo suka cika gulbi to tunkuban da gyabbu suka kwaso ina suke duk gaba ɗaya sun lallake ga ciyawa to haka kafirci yake za a ga cewa ga muminai ga kafirai suko muminai ɗin na su ne ruwan da gebe kwasu menene gebe zukata sun ɗebo imani to ga wasu zukatan su kafirci suka ɗebo saboda haka su a tunkuɓa a ƙarshe yashe su za a yi a tushe su in ya so ruwa su gudana su je suna ba manoma suna amfani da su masu susu ma su shiga cikin ruwan nan su kama kihi da dai su ana amfani da ruwa ta hanyoyi daban-daban to haka ne a ƙarshe ko da za a ga cewa kafirci ya ɗaukaka yarin jaya gashi nan sama ga musulunci gashi nan sama da imani to a ƙarshe yadda tunkuban gebe ke kasancewa lallakewa ke ga ciyayi ya bushe ga banza a ƙone to haka nan ne a ƙarshe musulunci ne zai samu rinjaya akan kafirci ko da an ga cewa ga kafirci sama idan muka yi la'akari da tunkuban da gebe ke kwasowa sannan idan muka yi la'akari da azurfa zinari da darma da sukaci da makamantarsu da ake abin nan narkawa idan aka narke dattin da ke cikin sama ya kayowa ba ƙasa ba alhali abin da ake da bukata da shi shine ruwan zinarin da ke kwanci ƙasa shine imanin wanga da as sama dattin ga da yau sama kafircin kenan yi datti din nan za a zubar ina ka zubar sai a amfani da ruwan zinarin ko darma ko gaci ko azurfa a ƙarshe kenan an yi waje da dattin kamar yadda hausa ke cewa ƙarshen alewa ƙasa to saboda haka duk yadda kafirci ya ɗaukaka ya sama a ƙarshe da ƙasa yiwu to shi ne allah ba misali a nan kada mu ga cewa kafirai na da yawa a duniya ko kafirai na da ɗaukaka a duniya ko kafirai na da mulki su akkaza su akkaza su akkaza to a ƙarshe musulunci ne zai zo ya rinjaya kamar yadda Allah ba mu wannan misali shi yasa Allah ce kadhalika yadribu Allahu al wal batil haka ne Allah ke sanya misali na gaskiya wal haqq wal batil da kuma misali na ƙarya shine kafirci sai Allah ce fa amma zabadu amma kun fada tunkuba da gebe ke kwasowa fa yadhhabu jufaa a banza zai tafi ba amfanin komai da shi wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da ke amfanin mutane fayam kusu fil ard shi zai tsaya ne tabbata a ban ƙasa wato ruwan da gebe ya kwaso za su je ne su taru a cikin fadamu su je su taru a cikin gulabe don mutane su yi amfani da su amma tunkuban da suka yayo to gaba ɗaya wannan tunkuban za a rasa su ma Allah ce kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar yadda Allah ba mu wannan misali na gebe da tunkuba da kuma zinari da muke narkawa da sauransu da dattin da ke tasowa a saman su to haka nan Allah maɗaukin sarki ke sanya misali domin mu lura kuma mu gane saboda haka duk yadda ƙarya ta koli a ƙarshen ta dai ƙasa ta yi saboda haka kan mu rudu da kafurai da ke da mulki a yau kamar yadda muke a yau duniya suke cewa a yi a yi suke cewa a bari a bari duk wanda suka ga dama na su karya shi sai su karya shi duk wanda suka ga dama na su taimaka mai su ɗaukaka shi sai su yi abin da suka ga dama to Allah ce kar mu damu da wannan kuma kar mu kula da wannan ƙarshen jifa dai ƙasa ta yau saboda haka kafircin nan roshewa zai yi musulunci ya rinjaya ina tarayyar soviet an yi lokacin da duk duniya gaba ɗai ana tsoron tarayyar soviet haɗaɗɗiyar ƙasar russia to yau ina take gaba ɗai ta roshi ta ɗai ɗai ɗai ɗai kowace ƙasa ta koma tana mallakan kanta to saboda haka in dai ƙarya ce to a sa mata ido nan da na roshewa za ta yi komin daɗewa kuwa to haka ma tsakanin bid'a da sunna duk yadda bid'a ke da ɗaukaka duk yadda bid'a ke tashe duk yadda bid'a ke da karɓuwa ga mutane to a ƙarshe ƙasa ta yau, sunna ita ce za ta samu ɗaukaka misalin da Allah ya ba mu kenan cikin wannan ayar sai Allah ce lillazina stajabu للذين استجابوا لربهم husna. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك بئس المهاد to Allah ce lillazina stajabu li rabbihim alhusna alhusna wani abin kyawawa abu ya tabbata lillazina stajabu li rabbihim ga waɗanda suka karɓa wa kiran ubangijinsu iyayena mata bushara Allah ke muna anan cewa duk wanda ya karba ma kiran ubangijinsa to ubangijin nan nasa ya tanada masa wani abu mai kyau ya ajiye wani abu ne mai kyau aljanna abinda Allah tanada ki na ya ajiye ga duk wanda ya karba ma kiransa namiji ko mace yaro ko babba babu bambanci tsakanin aljannan da Allah tanada ya ajiye wa maza da wanda ya tana da wa mata sai dai mace tana ƙarƙashin mijinta ne a cikin aljanna allah ba mu aljanna to wannan bushara da allah ya muna cikin wannan aya wane ne ya isa shi ko ce zai mana irin wannan bushara akwai wani ɗan adam da ya isa babu to idan Allah ya ce ya tanadi aljanna ga duk wanda ya karba makiransa me Allah ke nufi kenan yana nufin fa manzon nan fa da aiko muna to mu karba kiran manzon nan kira Allah din kenan sannan idan za mu karba kar mu karbi kiran manzo da hannun dama mu karbi kiran shedan da hannun hagu kar mu karbi kiran manzo da hannun hagu mu karbi kiran shaidan da hannun dama yaya ya kamata mu yi mu tara hannu biyu biyu mu karbi kiran wannan manzo to ya Allah mun tara hannaye mu biyu biyu mun karbi kiran wannan manzo ka tabbatar da mu bisa ga wannan karban da muka yi har da ka karbi rayuwar mu ya Allah saboda haka idan muna neman biyan bukata bayan Allah mu koma ga Allah dalili kenan da cewa mun karba makiransa don ya ce ud'uni ku kire ni astajib lakum zan karba muku wani malami ne ya taba ce mai ki kire ni ga duk bukatan ki zan biya miki akwai babu wani boka isa ga haka nan sai an je sun yi ta dubar da suka yi a ƙarshe in sun ga cewa kunyata fa za su yi bukata ba ta biya ba sun canye dukiyar boya Allah sun kai ta sun baro sai ce to to hoki sani fa lamarin da hoki san dai fa Allah fa biyan bukata fa in dai mu dai Allah dai muka roko ya ga cewa me an kawo ƙarshe an tsotse duk abin da aka tsotsewa an twace abin da aka twacewa bukata ba ta biya ba a nan ne lokacin zai ce miki to ki sani Allah ka biyan bukata ba ni ba in ki ce wala ni da abin ga na dai na dai na dai na dai abu ya buwaya sannan na zai faɗa miki to ai shin wai ai na zaki tun sani cewa Allah ka biyan bukata alhali ba haka dai ka nufi to saboda haka ga bisharar da Allah ke muna duk wanda ya karba ma kira ubangijinsa to ya tanada masa wani abu mai kyau wani abu ne mai kyau duk bukatar da kike nema duniya da lahira ta alkhairi to wannan ita ce abu mai kyau an haihuwa kike so in ke karba ma kira Allah to ya tanada miki zai baki haihuwa ‘yan dukiya kika so, in ki karba ma Allah, to ya tana da muke dukiya ajiye zai baki in lafiya kike so in ki karba kira Allah lafiya na can gare shi zai yan miki duk abin da kike da bukata wanda ka faranta miki rai duniya da lahira to suna can wurin Allah me yake nema gare ki shine ki karba kiran da yayi da ke karba shi kenan Allah ce wai za salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da sahabai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijin mu shin kusa yake gare mu in za mu kire shi mu sassautar da murya ko kuwa nesa shike in za mu kire shi mu daga murya mu kwala kuwa jim kadan sai ga Allah saukar da aya cewa idan sa laka ibadi anni idan bayina suka yi maka tambaya game da ni Allah nesa nake ko kusa nake ka ce musu fa'ini karibu kusa nake gare su ilimina na nan tare da kowanensu sannan ujibu da watan da ina karɓa kiran duk wani mai kira iyayena mata mu saurari wannan Allah fa ke cewa ina karɓa kiran duk wani mai kira idza da'ani lokacin da ya kire ni da ke daga hannu ke kira Allah to Allah ya karɓa kiran nan kaki tsammani cewa bai karɓa ba amma sai dai abin da kice ya baki din nan ko dai nan take ya aiko miki ko kuma sai shekaru masu yawa hakke mace ma sai ki ga ɗaya a gashi Allah aiko miki ko kuma Allah canza wannan abin da ke roƙa don ba alkhairi ne gare ki ba sai baki wani abu na daban in ke roƙi dukiya sai Allah ka haihuwa ya baki ya sai baki dukiyar na halaka zaki ko ko ke roƙi lahiya ga rashin lahiyar da kike sai ki baki lahiyar sai kawo dukiya ya baki saboda haka sai baki abin da zai zama alheri gare ki ko kuma ma gaba ɗai roƙon da ke kai in Allah ya karɓa sai ajiye miki sai ranar lahira ki ce ni kan na yi ta roƙon Allah Allah bai karɓa ba alhali ya karɓa duk sanda ki roƙa ya karɓa sai ke zo lahira Allah ya ce eh, wacce ki ce in eh, Allah ya ce to ga ladan addu'an da kika yi lokaci kaza kika ta sauraren bukata ta biya ni ki baki abin da ke roƙa to ga ladadin ta da na ajiye miki lahira yau ga ta nan ya ce in Allah kai addu'a da ne ba ta girman ladan gaba ya ce to baiwa ta ce din baki a ran nan za ki fi farin ciki bisa ga ce da a baki nan duniya nake halaka saboda ka duk sanda za mu kira mu kiri Allah ba ku da bambanci a wurin Allah da waɗannan bokaye da kuke zuwa gare su cewa wasu yi muku barbari bayan Allah ne kuma bayan Allah kuke Allah bai fifita su a kanku ba face sai in sun fi ku imani ne wanda kawai ya fi wani daraja wurin Allah shi ne wanda ya fi wani imani to saboda menene iyaye na mata ba za ku yi sallah na fila raka biyu a cikin lungun ɗaki a cire hannu sama a roƙi Allah bukatar da ake nema ba ke ki addu'a ki nemi kuma yan uwa ki su taya ki a roƙa miki Allah ki gani idan Allah ba zai biya bukatar ki ba ki bar jeren ɗakin ki tsaf kar ki taba ko guda ki ci gaba da Allah ki gani ita ko wanda ka yaya jerin ɗaki tana kai mabokaye a gani bukatar ta za ta biya za ta biya saboda haka mu koma ma Allah to sai Allah ci gaba da ce mana wallazina lam yastajibu lahu wayannan da ba su karba ma kiran Allah ba lauanna anna lahum jami'a idan aka je lahira inda za a ce su ne ke da dukiyar duniya gaba ɗai wa mislahu ma'ahu da kuma misalin dukiyar duniya a linka a basu inda a ce suna da ita a lahira to lafta daubihi bihi da sun nemi a fanshe su ga wutar nama, bihi da wannan dukiyar alhali kuwa babu saboda haka wanda ya karba ma Allah yana da aljanna wanda bai karba ba kuma wuta Allah ce ulaika lahum su'ul azab wayannan da basu karba ma kiran Allah ba to suna da mummunar hisabi ranar alkiyama wato za musu hisabin da babu da za musu tonon silali ranar alkiyama misali ne a ɗauko kaya ke kina dauke da kayanki waccan na dauke da kayanta an zo inda 'yan sanda a ce to kowace ta jidda kayanta a bincika ita wagga da buɗe kayan aka ce a ke ruhe wuce ita wata da zuwa da ganin kayanta aka ce a ke kan kayake ba a sa ran ma wani abu da ciki wuce lahiya lahu ita wata da aka zo ga kayanta kwata hilla a ce mina na wannan buɗe mu gani ta buɗe wancan fa cire mu gani ke zazzage da jikan duk mu gani sai an ga sai an ga kwam sai jiki ya kama makarkata ta san cewa akwai sharri can ƙasa ta turbuɗe mugu abu can ƙasa ta san tono kai can ƙasa to lalle ne ku tana cin shan gwale gwale to duk wanda za a irin wannan binciken lahira to me shi ya halaka haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce man nuqisha eh, hisab uzib duk wanda aka wa tonon silali a ranar lahira to shi ka ya halaka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ce idan aka yi wannan tonon silalin aka yi musu hisabi mummuna wanda babu daɗi me mako ina an makomansu Allah ce wa mawahum jahannam makomansu jahannama wa bi'sal mihad Allah ce tir da wannan shimfiɗa shahidan da za a ba mutum ta zan jahannama ta to tir da wannan shimfiɗa Allah ya muna tsari da shimfiɗa wutar jahannama bismillah Allah rahmah أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من ربك الْحَقُّ كمن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ Allah ce afaman ya alamu shin yanzu wanda yake da ilimi annama unzila ilaika cewa abin nan da aka sauko a gare ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anin da aka sauko ma da shi musuluncin nan da aka aiko ma wanda ke da ilimi cewa min rabbika saukakke ne daga ubangijinka kuma alhaqqu gaskiya ne wannan abin ba ƙarya ba sai zo ya runguma ya yarda ya imani ɗari bisa ɗari ya karba yana aiki da shi Allah ce shin kaman huwa a'ama daidai yake da wanda yake makaho ne ba su daidai wanda bai imani da abin da aka saukar ma ba bai yadda da shi ba bai karba ba bai yadda da shi ba bai aiki da shi ba ana gama su da waɗanda ya yadda ya imani da shi ya aiki da shi ba a gama su Allah ce to innama ya tazakaru ulul albab lalle ne ma'abuta hankula da tunani da basira ya tazakkar su ne ke wa'aztuwa su ji wa'azi kuma su karba su yi aiki da wa'azi Allah ka sa mu aiki da tunaninmu da basiranmu da kuma luranmu allazina الذين يوفون بعهد الله ولا يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار to ayoyin nan na gaba Allah siffanta mana ma'abuta hankula da tunani da lura da basira su wane ne mu saurara iyaye na mata mu ji idan muna ciki mu gode ma Allah in ba mu cikinsu kuma mu yi ƙoƙari mu zan cikinsu Allah ce allazina yufuna bi hadillah masu tunani da lura da hankali da basira su ne masu cika alƙawuran Allah duk alƙawarin da suka yi da Allah sai sun cika saboda haka in kina ciki ke sani in ba ke ciki kuma ke sani sannan walayan yanquduna misa mithaq ba su warware alƙawarin tsakaninsu da Allah ba su warware alƙawarin tsakaninsu da bayi wannan wata sifa kenan daga cikin sifofin masu lura da basira da tunani sannan wallazina ne ma amara Allah bihi an yusal masu hankali da lura da tunani da basira su ne masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi wato masu sadar da zumunci kina cikin su ko baki ciki sadar da zumunci ya zan duk inda wani dan uwanki yake kina kokari ki zo ki ga lafiyarsa ba wai sai wanda ta zo wurin ki dai za ki ce ni ma tun wacce ta to bari ta yi ba duk wanda ke haka nan ba a sa ta cikin layin masu sadar da zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa alwasil bil mukafi walakin alwasil man idza qut'a wasala wanda ke sakawa to ba a ce mai mai sadar da zumunta sai yan uwanki da ke kawo miki ziyara su ɗaya ne za a kai musu ziyara amma duk wadda ba ta da kike babu ruwanki da ita to ba ki cikin masu sadar da zumunta sai dai mai sadar da zumunta wadda in an ɗauki ƙafa gare ta to ita za ta bi saboda mai don an yanke ita tana son ta sadar amma dama abin da aka sadar to ai ke ma ki ce ni ma bari in zo inda wacce tun da ta zo inda nike to ke ba sadar da zumunci za ki yi ba sai dai mai ranka abin da aka yi miki na za ki yi dama a hausa mun san cewa abin da aka sadarwa abin da aka yanke ashe to a zo a kama a haɗi sadarwar kenan to waɗanda suka yanke miki suka ɗauke ƙafa suka yi taba tunki to su ne za ki sadar da zumuntar da ke tsakanin ki da su sai ki tashi inda waccan nan sai ki zo ba ta da zato ba ta da tsammani kwatsam sai ga ki gidanta ya ce inna yau gidan ga ka yau ya ce a wato boya Allah na ga kwana da kwanaki wata da watanni dai ba mu ga juna ba na san ko uzurra da hana kun ba haka ba da kun zo shine ne ta yi zo in ga lahiyar to ke sadar da wannan zumuntar to shine Allah ke cewa masu tunani da hankali da lura su ne masu sadar da zumunta zumunta bayan Allah a lokacin da Allah halicce ta sai da ta farab ta riƙe al'arshi Allah ce mika faruwa ta ce Allah wannan wurin da na riƙa wuri ne da duk wani mai neman tsari gare ka zai zo ya riƙi wannan wurin ya ce menene ƙorafinki ta ce allah ina gudun kada ta karkatse ni allah ce to ga alkawari na miki duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi ga rahamata duk wanda ya kace ki to zan kace shi daga rahamata ta ce allah na yarda tuku haka sako zumunta a ban ƙasa saboda haka duk mai sadar da zumunta Allah maɗaukin sarki na farko dai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari za a sanya ma rayuwarsa albarka sannan za a sanya kyakkyawan ƙarshe ga zuri'arsa sannan kuma ranar lahir a sadar da shi ga rahama Allah saboda haka mu yi ƙoƙari a wurin sadar da zumunta mu nesaci katsa zumunta babban bala'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ingatacce yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin lalle ne duk mai katsa zumunta to bai shiga aljanna ba yi babba hasara ba mai unhwanin rayuwarki duniya tunda duniya mutuwa aka yi karewa ta kai ki je lahira a ce baki shiga aljanna ba mai umarnin don rayuwar da ki yi to saboda aka iyayen mu mata da duk masu saurare a yi kokari a wurin sadar da zumunta babu laihi idan baki samu damar tahiya da kafa ba ki ɗauko waya ki buga ki yi magana da 'yar uwarki ko ɗiyarki ko ƙaunarki ko innaki ki gaida su a sadar da zumunta ta waya idan ba a samu lokacin tahiya ba amma wannan ɗin bai hana a tashi kuma a tahi sannan wannan ɗin kuma bai sa a ce ke zama daga cikin masu sadar da zumunta ɗari bisa ɗari kamar yadda hausa ke cewa zumunta a ƙafa take Allah ya samu dace da alheri to daga cikin sifofin masu tunani da lura da basira Allah ce wa shauna rabbahum kuma suna tsoron ubangijinsu wato suna tsoron keta wa dokokin Allah sannan wa ya na suwal hisab kuma suna tsoron mummunan hisabi ranar alkiyama sannan Allah ya ci gaba da ce na sabaru sannan masu tunani da hankali da basira su ne waɗanda suka yi haƙuri bisa ga bautan Allah suka yi haƙuri bisa ga yi wa Allah ɗa'a suka yi haƙuri game da saba wa Allah suka yi haƙuri ga duk wata jarrabawa da Allah aiko musu saboda mai suka yi haƙurin ibtigha a wajen rabbihim domin neman lada daga ubangijinsu wa qamus sala. kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka ciyar daga abin da muka azukuta su sadakokin da muke bayarwa a halin yanzu da muke ciki kenan shine Allah ke cewa duk masu tunani da hankali da basira to su ne masu waɗannan siffofi in ta rogare ta sai ta san yadda za ta ɗibi wani abu ta ba Allah domin ta san ajiya ta ta kai wadda kamar yadda hausa ke cewa ajiyar da ba ta gumda ba ta susuwa ba ta gara ranar alkiyama kenan kuma ba ki ajiya ki zo ranar lahira ki ce allah ina abin kaza da na baka ajiya allah ce da ɗai ba a yi da ni ba allah maɗaukin sarki ba ya saba alkawari sannan ba ya cin amanan bayi duk abin da ki aikata gwargwadon kwaya azzarra ne sai ke gane ranar alkiyama an alkhairi na isharri Allah ba mu iko aikata alkhairi sannan Allah ya ce suna ciyar da abin da muka arzukuta su sirra a boye wa alaniya da kuma bayyane kina da makota talakawa ba su da abin da za su sa bakin salati ki ɗiba daga cikin abin da Allah ya hore miki na dukiya ki sa cikin ragga ki kulle ki je ki miƙa mata ki ce wacce ga wani abu nan tsakaninki da ita ba wanda ya ji ba wanda ya gani sirra asirce kenan lada za a ninninka a baki banci ita ta gode miki sannan ga kyakkyawan alaƙa tsakaninki da ita duk wanda kike kyautawa to dole ne a samu kyakkyawan alaƙa tsakaninki da ita abokiyar zaman ki ce duk abin da za ki dafa to zai ki mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da kofatun akuya ki samo za ki dafa to ki zuba romuwar da yawa don ki yamma abokiyar zaman ki ka ki dawa ana jin kamshi da gama ki ji suwa ki daka ki je kyan da ke da yan diyanki da jikoki ki ta cikin daki taba to abu ke zaman ki duk da ɗiyanta ba su ganda ki ba balle su zo ce inna inna yana can ke ɓoye to in kika ka ba wanda kika zalunta ka cuta sai kai kina ciyarwa sirra asircewa alaniya da kuma bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan su abuta tunani da hankali da lura idan aka munana musu me suke yi ba da munanawa fa suke ramawa ba da me suka ramawa da kyautatawa saboda kan in abokiyar zamanki ba ta tunani da lura da hankali ba ta munana miki to Allah ce ke kina da tunani da hankali da basira to ke kake munana mata ki kyautata mata ran da duk zai kyautata mata ita ta san munana miki ta kai ki ji kunyan da za ta yi cikin gidan rannan kan da ya nauyi ta ji ta nutse cikin ƙasa da rannan shi kenan duk munana wanda take miki to ta ga cewa babu unhwani ma kenan tun da ke baki ko san tana yi ba gashi na ke kyautata mata ta kikai in ɗiyanki ta ka ba kashi babu li babu la ke jawo ɗiyanta ki musu wanka ki musu kwalliya tana ji tana gani ko kuma ba ta gida kan ta dawo ke yi ke gama kilan tana nan ba ta yadda to ba ta nan kan ta dawo ta isko ke musu wanka ke shi shirya su sai ɗaya su kama hanya zuwa makaranta to duk kika ta yi haka ta ga ke haka to gobe ko ba ta wa naki haka nan ba to ba ta kuma ba su kashi kuma hassan da za a kai ita ma ta kama haka nan ke ka samu zaman lafiya da kwanci hankali cikin gida to bayan allah na kwarai waɗanda ke neman kyakkyawan makoma a wurin allah haka suke yi na muna na musu sai su yahi su su kyautata ma wanda ya muna na musu amma ba da muni munanawa ake rama munanawa ba musulunci bai yadda da wannan ba in kan mutum ya yi wadda aka yi mai baki daidai da daidai to ba ki laifi ba amma dai yafewa ake so in ki yafe sai a baki ladan haƙuri da yafe wanda kika yi domin ke ma kina son ki lafi Allah ya fi miki to saboda mi da ke ba ki yahi ma yar uwarki wa yadrauna bil hasanati sayya ulaika lahum uqbad dar Allah ce waɗannan da waɗanda ke da irin waɗannan sifofin da muka lissafa to su fa su adda uqbad dar gidan nan wanda adda kyakkyawan ƙarshe a ranar lahira wato aljanna su adda wannan gida su aka tanadi wannan gida aka aje don su Allah ka sa muna cikin su Allah ran masai mu jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وأزواجهم وذرياتهم والملائكة فنعم عقب الدار to Allah ya ce wato akiba gida wanda adda kyakkyawan akiba wani gida ne Allah ya ce jannatu adnin gidajen aljannan zama wato su a gidaje wanda adda kyakkyawan akiba kuma masu waɗancan siffofi da muka lissafa in ji Allah ce yadkhulunaha suna shiga a cikin waɗannan gidajen Allah ka shigar da mu a ciki su dawa ka shiga cikin gidajen wa man salaha da duk wanda ya kyautata min aba'ihim daga cikin ubanninsu wa azwajihim da matattakinsu wa zurriyatihim da zuri'arsu duk gaba ɗaya Allah ce bismillah ku ce ku shiga aljanna babu matso matso ba a cewa wani shigar maza maza ka a rufe kowa babu mai gida shi zai shiga gaba ana bi a hawa da kutukuti abin jeren giya suna tafiya ana shiga ɗaya bayan ɗaya a lokacin da aka shiga wal mala'ikatu na alaihim min kulle bab mala'iku kuma suna shigowa da su yan aljanna min kulle babin ta kowace kofa a shigo ta wancan kofa su shigo ta wannan kofan me suke ce musu salamun alaikum ma sabartum gaisuwar da mala'iku ke musu kenan suna cewa aminci sun tabbata a gare ku ya ku aljanna ma sabartum saboda hakurin da kuka yi a duniya a wurin bautawa Allah haƙurin da kuka yi gaba da saba wa Allah hakurin da kuka yi ga duk masifofin da Allah ya san muku kuka yi hakuri kuka mai da lamari ga Allah Allah ba ku wannan wuri na ni'ima to aminci ya tabbata a gare ku